أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللذين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna kusan sha takwas kenan a watan al-muharram watan ɗaya. hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da ranar nawa kenan biyar ko shida biyar a watan tara shekara ta 2020 daidai Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci na Alhaji Salisu Mu'azu wanda yake unguwar 'yan kaba daura da 'yan turmi wato haɗe da nasarawa local government a cikin birnin kano domin gabatar da karatun da muka saba na tauhidi daga littafin muku tasarul aqida al-islamiyya na Sheikh Muhammad Jamilu Zainu idan ba manta ba satin da gabata ƙarshen tattaunawar mu akan shin matattu suna jin kira in an kira su ko ka addu'a in karo ki matacce zai jika inda dalilai alkur'ani da hadisi suka tabbatar mana inda aka ce mutum an raba ransa da rayuwarsa to zancen duwatsu ta harrikat nasa duwatsu ji nasa sun kare wanda yasa aka ce aikinsa ma ya yanki in ma wani aiki ya amfani shi to wanda ya yi ne wasu nau'o'i guda uku wanda ake kiransu sadaka jariya kafin ya bar duniya iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin idan dan adam ya mutu ayyukansa sun yanke sai dai guda uku kawai su ne sadakatin jariya sadaka mai gudana ya gina makaranta ya tona rijiya ya gyara titi ya yi wasu abubuwa dai wanda har bayan rayuwarsa al'umma tana amfani da wannan abun. to shi ma haka za a ke kai masa lada wannan sadaka mai gudana kenan au ilmin tafa'o bihi ko kuma wani ilimi ya karantar da al'umma ko ya rubuta ma al'umma har bayan mutuwarsa ana amfanuwa da iliminsa to kaga wannan sadaka jariya ce za a ta rubuta masa lada yasa in Allah madaukakin sarki yawa mutum gam da kasare shi nan sai dai ka sallama masa a shek Jafar Mahmudu Adam ba gari da zai waye baka da kasar ɗinsa ba ko baka da unguwa ba shiga kasuwa ka gani to ilimin yin tafa'u bihi kenan sannan in ba wannan ba waladin salih ya da ulahu ya bar wani ɗa na gari wanda ya masa tarbiyya ta gari shi wannan ɗan yake masa addu'a to waɗannan abubuwan guda uku suna kace idan ɗan adam ya mutu waɗannan su ba sa yankewa amma kana ɗauke waɗannan babu wani aiki da zai same shi sannan shi ba wani aikin da zai iya yi sau da ka magana ta ƙari shi sai Allah subhanahu wataala ya ce hal tasma'u lahu min ahadin aw tasma'u lahu rikiza kana jin wani ko motsinsa duk wanda ya mutu ya mutu sai an juya sai an kwanta sai an taya ya kuma wanda ya wanke gawa ma dai wankansa aka yi ba aka je aka binne shi kuma a ce wannan wanda sai da aka wanke shi aka binne shi da girmansa da komai saboda ya da rayuwa a ce kuma za ka je kabarinsa ka roƙe shi ai ka san tunanin bai ba a tunani ba balle a zo shari'a to wannan kusan shine abin da muka tattauna a ƙarshen darasinmu malam ya ce topic ɗin za mu tashi yau shine a shafi na sha bakwai anwa'u shirkil akbar ina ga an ba mai kusura lissafi wannan shine darasi na goma sha hudu anwa shirk al akbar nau'o'in babban shirka ita shirka mun faɗa wani yadda muka yi mukaddima kilas kilas akwai karama akwai babba akwai shirkul kafima akwai shirka boyayya misali a hadisi a nasarar ne ce yace aka wa kuma kafu alaikum sai ce a shirkul asghar mafi tsoron abin da na fi ciye muku tsoro sai ce karamar shirka ƙalu wa mai shirkul asgaru ya lallah. wata ce karamar shirka ya manzala ce arriya'u da riya yin abu ba don Allah ka gani a wani hadisun hadisul kudisi an ce hadisul shi shine wanda Allah ne yake faɗa da kansa to Allah yake cewa ana agana shuraka imi na shirki Ya ce ni na wadata gabarin tarayyar masu tarayya kamfanin masu kamfani man man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki a aikin in ka kalla aikin ala haddi zatihi surar aikin ibada ne aiki ne da ake so a yi in ka ga mai yana yana ibada ne to amma ina matsala take tasowa a zuciyar mai yi din ko da yana yi dan a gani ko yana yi dan a yaba ko yana yi dan a faɗa to shine yanzu Allah yake cewa man amila amalan duk wanda ya aikata kowane irin aiki amma asharaka fihi ma iya gairi sai tara ni da wani a wannan aikin ga shi aikin ibada ne wanda Allah zai bada lada amma shi yana bukatar wani ya gari wani ya yaba to shi kuma Allah ba a masa kamfani shine aka tara da wani sai ce taraktuhu wa shirkahu to ni zan bar da wanda ya hada ni da shi Allah ba a ba shi shaya gaba ɗaya ake ba shi ikilasi ake masa kana raba sai hada barka da wanda ka raba kafa can ka hada masa ya biya ka a shi yasa hadisin innamal a'malu binniyata abin da ya so ya tabbatar maka kenan an yi hijira an zo madina hijira ana yin ta cikin wahala a farkon musulunci ta yadda idan daga makka ma za ka fita idan shawa suka san za ka fita to ba zancen kama kai ma ka halaka daga duk wanda suka yi hijira ai cikin dare suka bi duhun dare sanyin asubahi su suna bacin kafirci ba sallah suke ba su kuma eh. suke sulalewa suke ai tarihi ya nuna wanda ya hijira a bayyana mutum ɗaya ne ko shine wa dana umar Allah ya kara masa yadda shine wanda sai da ya bula duk masu bacin kafircin sun yi sun gama gari ya waye kowa ya tashi ya rataye kwari da bakansa yake bin layi layi a maka yana cewa ina wanda yake so ya bakunci lahira ina wanda yake so mahaifiyarsa ta haifi wani balarabe baya son fankama sai ya ji ana masa kirari a kofar bayan gida ya fito a fasace yana lekuwa sai ga kai ailin zabi ne ya fi karfin bakin kaza eh, maimakon ma shi ya leko ya gawa ya gara karwa ya gaishe ya koma Eh, to ai wani mutum ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko shedan baya da hanya da shi to kaga kuma ina kai ai wannan ta sa sun bi ne a jahiliya annabi yake addu'a a kansu da shi Umar dan Kaddabi da kuma Amr bin Hisham kun san waye Amr bin Hisham shi yawwa barakallahu fika shi aka fi sani da Abu Jahil shi Abu Jahil Allah ya masa harshe da baki shine mutumin da a jahiliya in ya je kasuwa bai je sayarwa ba bai je sayowa ba amma kasuwar za ta dawo kansa taron kasuwar kun san me yasa ne wanda in yana so kai kuka sharar da hawaye an gama ba duka ba ji in yana so kai dariya cikin kai kulle an gama saboda harshe da fasaha da Allah ya bashi wani yasa a jahiliya suke sai masa abul hakam baban hikima Umar dan Khattabi shi kuma karfi Allah ya bashi fada da cikawa tun a jahiliya ba mutum ne mai wasa sai annabi rama yake sallallahu alaihi wasallam yake ga duk wanda ya musulunta cikin waɗannan musulunci zai ɗaukaka da musuluntarsa sai yake addu'a yake ta Allahumma a'izzal islam bi ahadil umarayn Allah ka ɗaukaka musulunci da ɗayan Umar dinnan guda biyu ko dai Amr bin Hisham Abu Jahil kenan ko Umar bin Al-Khattab shine addu'ar sai ta faɗa kan Umar dan Khattab sai ya musulunta ina jin a shekara ta biyar da annabta sai ba shekara ta a shekara ta biyar ya musulunta amru bin hisham abu jahil annabi ya yi yau ya yi gobe ya kasa gane addini to shine ya annabi ya ce masa kai ba abul hakam sunanka ba abu jahil sunanka tunda da hikimar ka kasa gane addini shine aka fi saninsa da abu jahil to saboda haka wannan sai na umar shine wanda ya hijira a bayyane in ka leko kaga shine sai ka ja baya ya gama yi madina ba wanda ya ce masa a makka ba wanda ya ce masa ya ce umar ne zai hijira inda wanda zai hana to ya tare shi a bayan dutsen uhudu kai kaji a dawo da gawarka ai ba zai yi ba wala haka shi ne a tarihi wanda ya hijira wato a bayyane to ka baro ka cikin dare ka baro garinku ka baro duk abin da ka mallaka ka taho in dama mai kuɗi ne kai ma security za su sa maka ke din ka dan karka kwashe musu tattalin arziki daga makka ka taho madina kuma ka karɓi musulunci akwai ɗaya daga cikin wanda aka wa haka aka sa maka security suke monitoring ɗin rayuwarsa yana so ya hijira ya musulunta amma sun takura masa su da aka wani lokaci ya yi dubara ba to duk dare yake yawan fitowa fitsari yana yawan fitowa fitsari wadda ake suke monitoring ɗinsa ko zai samu sun yi bacci su kuma da suka yana yawan fitowa fitsari sai suka ɗauka suke ta ah, a shi kenan ya shiga addinin zagin goma kasan sa masa fitar fitsari alaka sai suka samu damar kwanciya shi kuma da ya wata fitowa ya ga suna baki dama abin burin sa kenan yawan fitowar ba tsarin ba ne shi plan ne na kawai wata hanya zai sula ne ya tafi makka annabi ya hijira a madina afwan annabi ya hijira ya koma madina an ce daki baya tashi ragaya ta zauna duk wani mai imani kawai ya hijira ya tafi madina hmm. shine cikar imani a wancan lokaci shi kuma suna masa haka saboda haka ne wata fitowa ya ga sun yi bacci kawai sai ya taɓa kwari da bakansa sai ya kama hanya bisa rahin sa'a bai nisa ba sai suka farka yana ina baya nan sai aka bi sawunsa cikin dan aka suka bi sawunsa ya tabbatar da motsin mutane sai wayo sai jakwari da bakan ya ce duk wanda ya ƙara so a bakin rayuwa ya ce kuma kun sani na taho daga rumawa ne wanda suka fi kowa iya harbi shi yasa ake ce da shi su haibun romi shi wannan sahaba amin wadaka duk wanda ya ƙara so a bakin rayuwa sai aka yi dako dako shi ba su bashi ya juya ya tafi ba su kuma ba su juyo ba a ƙarshe a ƙarshe aka yi wato yarjejeniya ne matsalarsa ne yake so a bashi ne suke so a basu ne matsalarsa da suka nuna su matsalarsa shi ne dukiyar da yake da fita a maka ya same ta ba ka basu yadda ya ɗauki wannan tattalin arzikin ƙasar daga makka bai tafi da shi madina za ka matsalar su dukiya wannan ita ce matsalar kuskace ce matsalar su dukiya sa kawai ba zai tafi da ita ba in an ba ku dukiya shi kenan ya eh, shi kenan zai ce to dukiyar tasa tana wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza kamar yanzu ne kashe kana da ajiya a banki kaza da banki kaza da banki kaza ga ATM din ga check din ga Awa password din ba ka gama musu komai ba shi kenan shi imanin ta yake so ya kama hanya ya tafi suka biyo to abinka da farkon musulunci kuma ana yi don Allah lokacin da wahayi yake sauka kafin ya sa madina tuni Allah ya sanar da manzansa sallallahu alaihi yana zuwa madina annabi sallallahu alaihi ya ce bakin bakin bakin ni'ima hazihi tijara madalla da wannan kasuwanci da kai hmm. ya kai da mutananka sai sha mamaki ya rasulullahi cikin dare na taho babu wani mutum a gabana wa ya baka labarin mutane ya ce Allah ya sanar da ni ce wannan ma ya kara min imani da kai annabi ce Allah ya sanar da ni har ga aya ya saukar shine a cikin suratul baqara wa minan nasi man yashtari nafsahu butqa'a maradatillah wallahu rahufun bil ibad Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda ke fansar kansa da dukiyarsa shine ya ruhi ba dan kuma ba ibtiga la kawai dan neman yardar Allah ya Allah ce wallahu ra'ufun bil ibad shi kuma Allah mai jin kan bayin sa ka gani to su kuma mutanen Madina dama sun yi signing contract da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga cikin shekara ta 11 har ta 13 da aka yi hijira cewa in annabi ya hijira ya zo garin za ta taimake shi haka shi annabi da ya shigo Madina babu wani gida da ya wuce ta gaban mai gidan fa sai mai gidan ya so a sauki annabi ya sauka a gidansa in an yi kokarin a tare taguwarsa sai ya ce da uha fa inna ha ma'amura ku kyale ta da umarni take tafiya haka ko haka zaka akura kana gani annabi wuce gidanka sallallahu alaihi wasallam ya tafi can duwar al-ansari gidaje na kasa gidan abi ayyub al-ansari shi Allah ya rabautar da ban karbar bakuncin babban bako babba dan abdullahi farin jaka ya sauka a gidansa to bayan annabin ma nazala muhajirin ala ansarin illa bil qur'an a farkon hijira babu wani mutum mai hijira da ya sauka a gidan wani mutumin madina har sai da aka yi ƙuri'a kowa yana son bako kai ka san sai imani yi ah. bako ba na sati ɗaya balle ka ce kana da abin da rage tsawon sati bare in yanzu ne da shinkafa nan take ta kuɗi ka gani bako bako ne na kawai illa ma sha Allah amma murna za a yi maka in aka yi ƙuri'a kai zance bako wai kawai bako ya zo kama naka ne baka yi ba sai an yi ƙuri'a haka aka yi a farkon hijira din bayan yakin badar ne da hijirar ta yi yawa a ƙarshe abin ma ya fi ƙarfin ansar din har aka samu ahalin sufa wanda iska zai zauna a masallaci irin sa abi huraira amin ya rabbi to sai ya zama a farkon hijira ka baro iyalanka ka baro mai kawai imaninka ka kawo annabi ya ta hada ɗan uwantaka tsakanin in ba ko zo naka ne sai ka je ga masa goma ta arziki ai wannan ne yasa abdurrahman bin auf da yazo annabi ya hada shi da sa'ad bin rabi'a sa'ad bin rabi'a ya tafi da rahman bin auf gidansa yace to ni mutum ne dan kasuwa ina da dukiya zan raba jari na biyu in baka rabi raba abi ya bashi rabi daidai da daidai 50-50 in miliyan goma gare shi zai bashi biyar in hamsin gare shi zai bashi ashirin da biyar ko ma nawa daidai 50-50 za ina da mata guda biyu kai imanin ka kawo baka da kowa zan fito maka da su ka nuna wadda kake so in sake daga idda ka aura da wannan ya fi wancan ma ko kai wani aikin sai imani ba shi ne zai sa mutum ya abinda in ba don ya yi ba sai ka ce ba zai yi ba to imani ne kawai yake sa a yi wani shi yasa shi ne babban mai gadi in an same shi duk wani soja da security ba ka bukata babban security ka imanin ka to amma ku gane tun da cin kasuwar imani ake shi ba imanin zai zai gwada ba to shi ma zai gwada nasa shi ma wanda aka ce za a wata yanzu kaga in ni da suka yi a zamanin mu yanzu kana zuwa aka yi maka wannan Allah da ya gani ba roƙa kai ba ko eh. sai ka manta da cewa yadul ulya khairu min yadis sufula haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake hannun da take sama take meka ta fa alkhairi ga wanda take karba kuma ana sha gaya mana a hankalce da ka zama wanda ake ba da ka zama wanda kake bayarwa wanne su kana da bayarwa sun haka da ya ga Abdurrahman ya ga Abdurrahman bin Auf wannan lissafin nasa ba je kaka da aka Abdurrahman bin Auf ya kalle shi ce barakallahu fi ahlika wa malika Allah ya sanya maka albarka cikin iyalanka da dukiyarka kawai a matsayina na bako a matsayinka na dan gari a baɗaya nake so dullani ila suq nuna min kasuwar ku kawai eh. kaga gona a kace kamar yana cewa ba naka nake so ba Allah da ya baka nima canzar da eh. kaga ko da dai ya karba ya halatta amma ai an ce in baki ya ci ido zai ji kunya ko ko ba kuma dai ke masa kallon sarkin sa ko mun kuɗin da yake ko mun dade wanda ya madina amma an da kawai dulla ne ila su ni ma nuna mun kasuwa haka kuma aka yana masa kasuwa ba ya aune ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi da kunshin angunci shi ya Abdurrahman bin Auf da za a shi mutan da jari ya gashi da kunshin angunci annabi ya ce me ba yace ai yayi aure kasuwa ya je ya samu kuɗi yi aure nawa ka bata ya faɗi wani tilin abin da yake shi ya bata a matsayin sadaki annabi yace kai walima yace ban yi ba yace awlim walau bi shatin kaje kai walima kuda da akuya to haka ake wa duk wanda ya hijira yanzu kar ku manta muna magana ne akan wato ikilasi sadaka sai labari yake fita daga madina ai musulman da kuke tare musu kaya a can wai su taho kadai ai ba wata wahala suke sha ba in suka je goma ta arziki yake musu to sai wanda ma kuma ba dan Allah ba dama san kana maka aure ya gagare ka ba ka da jari ka ji ga inda ake bayarwa kyauta kawai sai ka shigo rigar musulunci ka sai kai ma hijira kai kaga da wannan ba dan Allah bane to shine sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ana zaune a matsayin sa na malamin duniya ba zai kalle ka bai ce kai ba dan Allah ka zo ba kai dan Allah ka zo wannan gwaranci ne ba siyasa ba ce ah. sai kawai sai da bari ana zaune gaba da sai ce to innamal a'malu niyyati ku sani dukkan ayyuka suna tare da niyyar sa aka yi amma kana hijratuhu ila Allah wa rasuli wanda ya hijirarsa dan Allah da cewa manzo kuma ya taho ya biyo shi to fa hijratuhu ila Allah wa rasuli sakamakon hijirarsa yana gun Allah da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa kana hijratuhu wani duniya wanda ya dan duniya dan ya irin yadda aka yi wasu Abdurrahman bin Auf din nan a wai mura atin yankihu ha ko dan gwamnati yana damun sa bai da kudin aure jiga yadda ake ba mutane ya taho to fa hijratuhu ila ma hajara ilai sakamakon hijirarsa yana ga abin da ya hijira domin sa to eh shine innamal a'malu binniyat wannan ababin ibada yana daga cikin hadisi na farko inda babin ibada ne saboda idan ba shi kasa ba ka je ka ƙari karanta sallah da iya sallah da komai na sallah idan ba ka da wannan hadisin bai fara samuwa ba aikin gaba da ba yasa shine ko malamai ma ga shine babin farko bukari shine babin farko innamal a'malu binniyat saboda duk abin da za ka yi sai an samu wannan niyyar dan Allah sai ka samu ladan so yi ba dan Allah ba yana cikin karamar shirka mu kuma karatu mu kan lokaci ya ja malam yace alwa'u shirki alwa'u shirki al-akbar nau'o'in shirka babba su'alul awwal tambaya ta farko hal nastagisu bil amwati aw lagaibina da an yi magana akan kiran su ko roƙansu a darsan mu na baya to yanzu kuma akwai abin da yake cewa istighatha istigasa nau'i ne na addu'a amma emergency ba shine istigasa akwai addu'a da za ta ke ta roƙon Allah nan gaba kake so Allah ya maka kana neman aure ka san yariyar bata isa aure ba amma kana ce Allah ya baka ai kai ma ba ni kace so ya baka ba mm. to kace nan gaba dai ta zama rabanka amma wannan addu'a da kake sunanta addu'a amma wanda tayar motarsa ta fashe cikin wannan sakan din da yake so ta tsaya shi ba irin addu'ar ka yake ba sai zan gaba ba ne kamar ta ne ba a shi yanzu emergency ce to wannan emergency rage ta istigasa eh ina da na taba ku labarin kuturu ko zatin da ya gabata ne yazo yana jaki jakin yana ta yana shehu a gaza shehu a gaza da bofi ya fado yake shehu barma ai ba a samu abin da yake eh to idan wannan ita yake cewa istigasa wato neman agaji na gaggawa nau'i ne na addu'a to shin ya halatta wani fitin yana kabari ka nemi agajinsa ko a baya ma kabari amma ba kwa tare yana kurmi yana cikin gari yana kulkul kana yan kaba kuma kawai wata matsala ta so maka kira sunansa yau ne zai maka ya ma jinta to wannan shi ne abin da aka ce to ya halatta ka nemi emergency ga wanda yake kabari ko kuma wanda shi yana da rayuwa amma bakwa tare kamar yadda zai kuturinsa ya kira shi ta ya amfana ba jawabun amsa la nastagisu bihim wa'annan nau'o'in guda biyu ko matattu ko wanda ba sa nan malaka la nastagisu bihim ba za istigasa da su ba bal nastagisu billah za mu nemi emergency mu da agajin mu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ce alallahu ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce wallazina yad'una min dunillahi waɗannan waɗanda ake kira ko kike kiran wasu Allah su bar Allah to wanda ake kira Allah ya khalaquna shay'an ba ta halicci komai ba to Allahu khaliqu kulli shay ai Allah ne ya halicci komai ko alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin halittunsa ne juya al'amuran halittun nata ne ba za ta bi a wajen sa kuma don haka Allah ne mahalicin kowa da komai wanda ake kira ba Allah ba la na shai'a ba su halicci komai ba yi hum su kuma halittar su akai a'a amwat gawawaki ne ma matattu ne ma gairu haya ba ma rayayyu ne har ga madama ma a ce mai rai ne to amma amwat matattu ne ba rayayyu ne. kuma sannan wa ma ya shi'uruna ba su da filin na kiran da ake ba su san ana yi ba kuno a wani gida mm. wa ma ya shi'uruna ba su sani ba ba su san ayyana yi ba a suna ba su ma da suke kwanton yau za a tayar da su ba su sani ba ban san yawmul ba'asi ba ita da ran tashin alkiyama mm. ba su santa ba ne a can farkon suratul furqan Allah ya ce tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nazira. ya ce albarkatunsa sun yawaita idan baka san da albarkatunsa sa yawaita ba sai Allah zai nazzala al-furqana ala abdihi wanda nazzala ya sassaukar in kaji an yi amfani da nun guda nuna to sassaukarwa ba lokaci guda ba mana saukar qur'ani ce cikin shekara 23 aka yi amma in yace anzala da alif to nan saukarwa ce ta lokaci guda shine kamar saukowar qur'ani daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza shi yasa da yin qur'ani da baka labarin ƙurani daga lauhil mahfuz zuwa baitul izzar saman duniya wannan dare da aka da lailatul kadari sai amfani da alif inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga wannan at once dafa'atan wahida sura 114 izbi 60 daga launin mafi zuwa saman duniya amma daga saman duniya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an Allah zai ga maka zuwa ga annabi sai ce zala saboda ba rana ɗaya bane shekara 23 akai qur'ani yana sauka to shi yasa ce tabaraka tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi albarkatun ta sun yawaita wanda ya saukar da alqur'ani ga bawan sa sallallahu alaihi wasallam kafin kai ka dalla ka ce dan me sai ce liyakuna lil alamin nazira lamu ta'alif dan ya zama nan ma suka ce to dan ya zama shiwa shi da aka sakar alkurani ko dai shi qur'anin ya zama duk ba fasarar da basu ba ya sakar da alkurani ala abdihi to qur'anin ko manzan li yakuna dan ya zama wasu suka ce dan qur'ani ne wasu suka ce dan shi manzan ya zama lil alamina nazira mai gargadi ne zuwa ga duniya baki daya shahid din mutai sai ce in baka san wanda ya saukar da qur'anin ba allazi lahu mulku samawati wal ardh shine wanda yake da mallakar samai da kasai ɗaya kenan abu na biyu walam ya tahin waladan bai riki ba rikon ɗa gajiyawa ne kai da kake son ɗa ta sa kake son ɗa malamai sun ce ba son ɗa ba ya fita daga dalilai ɗayan biyu kawai dalilin farko taimako taimakon ne kan iya rabuwa biyu yana da harkoki yana da kamfanoni yana da shaguna yana da bugonakai in yana da 'ya'ya kaga sai ya sa su a cikin gona mai na in yana banki baya kasuwa in yana kasuwa baya gidan gona in yana da 'ya'ya sai ya raba to wannan kaga taimako ne wajen ayyukansa 'ya'yansa sun dafa masa ko kuma a nau'in taimako na biyu ba shi da shi a cikin yanzu ba abin da yake a gida yake zaune yara suke kula da shi kaga ya samu taimako daga 'ya'yansa bayan ya girma wannan shine halin farko da yake sa dan adam ya soda taimako hali biyu da yake sa dan adam ya soda suka ce kada ya mutu bai bar baya ba kace mai yankakken baya ne in yana da wani abu ma sai a yan uwa aka raba shi yana so ya bar magada shi dan adam wannan dalilin su kasa dan adam yake san da to idan wannan ne dalilin dan adam na san da to shi Allah bai da wannan bukatu ana kama masa wajen aikinsa kulli yawmin huwa fi sha'an zai mutu a gaje shi huwa alhayyul ladhi la yamutu shine rayuwar da baya mutu shi yasa yana daga cikin sifarsa ta bi ta ce walam yarkake zuwa ladan shi bai rike ba siffarsa ta uku cewa lam yakun lahu sharikun fil mulk ba shi da abokin tarayya a mulkin sa mulkin sa ba irin na dan adam bane tun lokacin da aka je aka za a yi zaɓi shugaban kasa da aka ce wani ne mataimaki har ma aka yi rigima akan mataimakin an ba su wani an ba su wani amma da muhimmu dai daga an ce shugaban kasa sai an ce masa deputy ko bai kana a gwamnati deputy gwamno shiya man bayi siyama kuma tun daga a makaranta ma kafin a fito a ajin da aka yi monitor sai da aka yi waye duk da san zo inda kowa ke zuwa masallaci da kai liman sai kai shi dan adam haka yake duk abin da ka sa shi ka san gajiyayye ne kana jin tsoron rashin lafiya baya dan larura to a sa wanda zai take kofa an baya ne amma shi Allah ta ce wallan yakul lahu sharikun fil mulk sifarsa ta uku ce sifarsa ta hudu ce shaidi shaɗin sai ce wa khalaqa kulla shay'in shi ya halici kowa da komai abin da ka gani da abin da ba gani ba abin da ka ji labari da abin da baka ji labari ba in akwai shi nawaye wa khalaqa kullu shay isa imam abu abdullahi al-qurtubi yakan ce mulkan wa ikhtira'an wa kakkan wa abidan mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayin Allah ne alalahul khalqu wal amr sadaka wa khalaqa kullu shay sifa ta ce kace faqaddarahu taqdira kuma diya da kaga abin ajalinsa samunsa rashinsa rayuwarsa farin cikinsa faƙaddarahu ta ƙaddira Allah ne isa malamai suke ta wa'innan wannan ayar ta total furkan ta biyu din nan duk wanda ya can cika wa'innan kwalatis ɗin guda biyar suka ce sun lamunce maka kowa ya kabauta masa wani abin guda biyar da muka zano malamai sun ce duwanda ya cika su kowa ya kabauta masa ya zama lahu mulkun ce wal ardi mallaka samai rika sai nasa ne ɗaya kenan walan yadda ki zo ladan baya bukata ɗa bai rikida ba walan ya kulla hu sharikun fil mulki ba shi da abokin tare a mulkin sa wa kalaka kullu shay'in shi yana kowa da komai fa qaddara hu ta kalira suka ce duwanda ya cika wannan kwalifi sun kabauta masa to zaka samu ko wani sai sai Allah sai suka ce to kaman ayar a sai tana ce da kai la ilaha illa babu babu an bauta bisbantanta sai Allah to daga nan sai Allah ya ce wata ka zo min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun suka riki wasu wanda ba Allah ba suka ce kishiyoyi ga Allah su ba salati komai ba a su ma halittu ne sai ce wala yamlikuna li anfusihim wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura su ba su mallaki mutuwa ba ba su mallaki rayuwa ba ba su mallaki tayar da wanda ya mutu ba to a ne za a bauta musu za ka shi yasa ya ce wanda ake kira ba Allah ba layar halittu na shai'a ba su halittu komai ba su ma halittu ne kuma amuwatun matattu ne ba rayayyu ba ne su ma ba san lokacin tashin alkiyama ba suratun na hali ayata 20 zuwa 21 sai bi kala ta'ala Allah maɗaukashin sarki ya faɗa ya ce iz tasagi suna rabbakum ku tuna mana lokacin da kuka nemi ɗauki na gaggawa emergency kuka roki Allah kuma jaba lakum sai Allah subhanahu wataala ya amsa muku a cikin wato total amfani aya ta tara wannan aya ya zo a cikin ruwayar Imam Ahmad yake cewa lokacin da ya zama ranar yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kalli sahabbansa sai ya gansu su 300 ne da yar doriya ya kalli mushrikai sai ga su dubu ne da wani abu kaga ga linka kafin linki biyu ko uku zaka ce sun musu linki uku haka annabi sallallahu alaihi wa sallama sai daga hannunsa sama ya fuskanci alƙibla yana cewa Allahumma an jifni wa attab Allah ka cika min ka amsa min alƙawarin da ka min Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba in aka hallaka wa'annan tawagatawa wa'annan 300 da wani abu da nake da su min ahlul islam wanda suke sune wanda suke mazowa musulunci to fala tu'bad fil ardi abada Allah ba za a bauta maka a bayan ƙasa ba har abada yana wannan bai jena ba har sai da mayafin da yake kafaɗarsa ya faɗi sai na abubakar ya ɗauka ya mayar masa ya zance shi a ƙarshe sai na abubakar yake cewa ka faka mana shi da suka rab roƙon da kake wa ubangijinka ya ishe ka Allah maɗaukacin sarki zai cika maka alƙawarin da ya maka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar da wannan aya in suna rabbakum ku tuna lokacin da kuka nemi emergency daga wajen ubangijin kaga yanzu wannan yana maka in ka tashi neman ajiya addu'a ta gaggawa wajen wa zaka nema wajen Allah shine tambayar da malam ya halatta a nemi emergency da wani Allah kaga yanzu wannan kawai an fito yakin kuma an waye gari musulmai 300 da wani abu kafirai dubu kaga yanzu ai sai dai a koma wa Allah kawai kaga anan emergency ake nema agajin gaggawa ake nema istighatha ce to shine Allah ya ce istaghfiru rabbakum na lakum sai ka ubangijin naku ya amsa muku suratul amfani aya ta tara ta'un wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daraja da amince Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance idza hazabahu amrun idan wani al'amari ya rikitar da shi ko ya dame shi qala sai ce ya hayyu ya qayyum ya rayayyen sarkin da baya mutuwa shine alhayyu mai min ayawa akan dukkanin al'amura shine subhanahu ta'ala. Ke ce bi rahmatika su. da rahamarka nake neman ɗaukaci dauki na gaggawa da rahamarka nake neman emergency wannan hadisi ne hasanun rawahu turmuzi imamu abu abdullahi turmuzi ne ya rawaito shi wa gairuhu da wasu ma turmuzi cikin marwaita sun rawaito kuma an anasin daga anas bin malik ɗaya daga cikin mutane bakwai cikin sahabbai wanda suka fi haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam anas kan malik shi mahaifiyarsa ce ta kamo shi hannunsa ya ce ya rasu da ga mai maka hidima na baka abinda ya faru da annabi ya zo madina ne anas da shi aka je wancan da shigar madina ana kokarin a tsaye da taguwarsa yana cewa da ruha fa inna hama amura to duk a gaban anas aka yana dan karamin yaro lokacin da annabi ya yi hijira ya fito daga makka an samu labarin ya fito daga makka to amma kuma ba da rafi yayi ba from makka to madina kai tsaye a'a sai da aka tsaya a kuba ma har aka gina masallacin juma'a kaga ala kallu ko dai wani iri ne na wancan lokacin ayi kwana biyu uku zuwa sati gina masallacin juma'a sannan aka wuce su kuma mutanen madina labari ya zo musu annabi ya fito suna ta fitowa bayan garin madina tarbarsa sun fito yau sun fito gobe zo ba ba irin yanzu bane ka gane kai ni'imar da Allah ya maka dan za a yi waya kuna ina muna ina ko dama akwai yan jaridu suna yada labarai cewa yanzu yana guri kaza ana sa ran zai tashi kaga kuna ne sai da ta za ku fito amma su kawai duk labarin babu a lokacin kawai sai dai wani matafiya ya lokacin ne kaga wasu mutane ko sun yada zango komai kawai sai dai wani ya matafiya ya zo a nemi labari a wajen sun fito sun fito gobe bai zo ba haska akwai suka daina fitowa wata rana yahudawan madina suna gonakin su suka yanki ayarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka da kaman da izgili suke cewa musulman madina ta'alau ila jiddikum ta'alau ila jiddikum ku zo ga wanda kuke wahala kuke bata lokaci to ga ya taho ko me kake sai ka watsar sai ka taho bar annabi sallallahu alaihi wasallam kana mutumin madina to shi anas lokacin da ake wannan ta'alau ta'alau din yana dan karamin yaro ko shi ma ya bi ta'alau jaji bayan gari aka taro annabi da shi to duk wannan kokarin a tsaye taguwarsa da duk abin da aka yi a gaskan idan anas aka yi kasan kuma hadda ta yawo kan na kashi alal hajjari komai cewa yake to da har aka je annabi ya sauka aka yi da abin da aka yi sannan ya koma gida ya ji ya kwashe labarin abin da aka yi ba mahaifiyarsa ummu sulaimi rumai sau to ka san yaro sai ka maka labarin da kai za ka kare shi bai zama san me yake ba to yana zuwa yana bata labari kawai sai a ranta kace to in ka wannan labarin da yaron nan yake faɗar labarin gaskiya ne to annabin nan annabin gaskiya ne to kaga yanzu tana gida ita ma imani ya fara kwankwasa mata kofa anas shi kuma in ya fito ba shi da wurin zuwa kawai jibi-jibi sai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya je abin da aka yi hada shi ya kawo mahaifiyarsa tana gida ta malaminta sai imani yake shiga ta to kasan kuma shi imani in yayi karfi kamar ruwa ne ba a tare masa hanya in mijinta ya shigo malik bin nadir sai ta mashi shawarar a musulunta ta bashi labarin a labarin da ana zai ke kashe nuna baya su to da imani ya yi karfi ba kawai wata da ya zo sai ta kalmar shahada a gaban su ran sai ɓaci sai ta ɗanta ishara a shi ma sai kalmar shahada sai ce to daga yau ɗayan biyu ko dai su zaɓi zama da shi ko kuma shi ya bar musu gidan mana sun zaɓi zama da shi zare ga rakiyar wannan sabon addini in kuma ba haka ba to sun rabu da shi kenan kaga yanzu in ba imani irin na wancan farko ba mijinta mahaifin ɗanta zai fitar da kai lahira amma gane imani sai ta ƙara kalmar shahada shi ma kuna shi kafircin na gaskiya ne sai ya fitar da bai dawo ba sai labari suka ji abokan gabasa na jahiliya sun kashe shi a ina nan can musulunta mai wannan irin aƙida sai aka bayan ya rasu ne sai ta tunanin to ya za ta haɗa alaƙar ɗanta anas da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ta ya bata ta ɗauko ta kawo wajen ciyar sulaga maka hidima na kawo maka annabi ya karbe shi ta ji daɗi ta kamar an ba ta aljanna to wanda shi ne da ake son tunani na haɗa alaƙa ta kirki ko ɗora yaro akan layin da yake mai kyau yadda ba ta ce ya rasu ne nema masa aiki ba shi ofa kana da mutane haɗa shi da mutane a'a ya rasu lai gane maka hidima na kawo maka tunaninsa shi ne a ƙarƙashin hidima ɗin zai kwankwaɗe ilimin wannan addinin ta maɓuɓɓugarsa kuma abin da ya faru ma kenan shi yasa ya zama ɗaya daga cikin mutane bakwai da suka fi kowa haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana kasa hadisi ha bai gida uku akwai mukaffiruna sune wa'innan baka shiga ajin sa anan sai kana da hadisi sama da dubu a kanka sannan sai na bayar da su sai kuma daga ai sabi ne wani ba ka ji hadisi wani ba ka ji hadisi da ɗaya biyu uku kawai su wannan sune yan tabaka ta farko su bakwai ne saba'un min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadisi abul mukutari kai remoza daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye abu hurairata sa'adun jabirun anas siddiqatun wa bin abbas umar wanda sune guda bakwai abu huraira abdurrahman bin sakhar sa'ad bin abi waqas jabir bin abdullahi sai shi anas bin malik dan ta kenan sai siddiqatun wa kenan aisha radiyallahu ta'ala anha mai gaskiya yar mai gaskiya ta kutsa ta shigo kallabi tsakanin rawuna wa bane abbasin abdullahi dan abbas kaza bin umar da abdullahi dan umar sannan suka kowa da tarihi kaji shi yana ciki to wannan hadisin na anas ne yace annabi idan abubuwa suka dame shi sai ce ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghisu hasan rawahu tirmidhi wa ghayruhu an anas bin malik radiyallahu anhu tambaya ta gaba hal yajuzu listi'ana bi ghayrillah shin ya halatta a nemi taimako da wani Allah wancan emergency ne muka yi magana gaggawa addu'a ce ta gaggawa amma nan taimako ne a nema ga wani Allah malam yace jawabul la tajuzu bai halatta ba ba da ka ake magana ba sun sa ce ba faɗar magana ba ne gwaninta turke dalili shi ne gwaninta yadda ce lata juju bai halatta ba sai ce wa dalilu ƙaunin lahi ta'ala dalili shi ne faɗin allah maɗaukakin sarki iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kana tsaya kowata raka a farilla da nafila ka ce allah iyaka na abudu iyaka wajen masu balagan larabci suna kiranta adatul hasan kai kaɗai muke bautawa in ka ce iyaka a larabci wani ba zai shigo ba suka ce da a fatiha din an ce laka na abu zai iya daukan wani gairika zan yi maka bauta zan yi wani ka amma iyaka a larabci ka rufe kofa wani ba zai shigo ba so iyaka na abu kai kadai muke bauta sannan wai iyaka kai kadai na ne kenan kalmar iyaka take nan kenan ba a neman taimako a wajen wani Allah kai kadai ake neman taimako indai kana mai imani to da Allah kawai zaka nemi ka. amma ana ana nufin cikin abin da ba mai iko sai Allah ya akwai abin da ya ba wasu iko wannan ya riga ya ba su iko sai ka nema a wajen alhaji Allah dan taimaka min da dubu goma yanzu Allah yana da shi zai iya bani ko a yana Allah ya ba shi wannan iko yawwa amma yanzu ina neman aure in ce kawai in nemi taimakon lalle auren nan ya tabbata da wani ba Allah ba haka ba zai yi ba Allah ne kawai in ya kaddara maka za a baka amma Allah bai kaddara ba dan san ka nemi taimakon da ba za ka samu yau in ka koma wajen Allah to a ƙarshe na dama ce in ka koma wajen wani Allah afuwa dan kullu amrin la lillah akhiruhu inna lillah suka je da al'amarin da ba dan Allah ba to ƙarshe kuma za a zo ana inna lillahi yasa duk wanda ya hada harka da aljanu ya ji daɗi a farko in ma ya samu jin dadin to amma ƙarshe kuma na dama ce tun daga duniya kuma har lahira ke dama harka aljanu ce yanzu shike ko ya haukace ko kuma ya rikice ko kuma abin ya tsare dama aljanu ba su da tabbas in kashe sun baro kenan har alkiyama har wuce kenan to kullu amrin la lillah akhiruhu inna lillahi ka rike wannan ta zai maka kaida duk al'amarin da ba na Allah bane to karshen sa ba za zuwa nemi Allah ta baci kuma kenan so abin abinda ake nufi da ba a neman taimako sai a wajen Allah irin taimakon da in banda Allah ba mai amma wanda Allah ya ba mutane dama ya halatta ka nema a wajen su wannan ba matsala bane kuma ko shi din ma ya sai larura yanzu na makaranta annabi ya ce kullun yadul ulya khairu min yadis sufla sannan ka zama mai taimako ai ga fi zama wanda ake taimaka yawwa to kuma ka'idar Allah ya taimake ka kuma Allah annabi hadisi ya ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah yana taimakon bawa mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa taimaki bayan Allah Allah ya taimake ka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku taimaki wanda suke bayan kasa tare da ku wanda yake sama ya taimaka muku man la yarham la yurham wanda kuma baya taimakawa ba za a taimake shi wanda baya jikai ba za a jikan sa ba so ya ce saboda Allah ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in rikin kawai irin wannan taimakon na ibada wanda Allah ba mai yi ba wanda ake nema a wajensa suratul fatiha aya ta biyar malam yace na khussuka bil ibada ake kadai muke kebancewa da ibada wad du'ai da addu'a wal isti'anatu da neman taimako wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam malala daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da yan gidansa ya ci idza sa'alta fas'alullah wa idza sta'anta fasta'in billah wannan hadisi yana Abdullah dan Abbas ko tafiyar ce da Abdullah dan Abbas sai ce masa ya gulamu inni uallimuka kalimat ni zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillah ya hafazka yanzu annabi ta masa ya gulam kaga dan karamin yaro yana cikin ahadul abadila al arba'a irin kananan abdullahi ne guda hudu abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn umar abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar to yace ya gulam inni uallimuka kalmatu to anan kuma ana nuna maka tarbiyya imaniya hadisin tarbiyyar imani kai ma sai ka tabbai kanka dan ka dan shekara biyar shida bakwai kana sa shi ka nuna masa Allah ka haɗa alakarsa da mahalicinsa yanzu annabi ce ya gulam ya kai wannan yaro in ni inni muka kalimatu ni zan sanar da kai wasu kalmomi ta annabi ce ihfazillah ya hafaz ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ta ihfazillah tuta haka. ka kiyaye Allah zai shige maka gaba duk abin da ya taso maka shine haka? tijahaka shine sai annabi ce masa idza sa'alta fas'alullah in za ka yi roƙo to ka roƙi Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ne yace ku roke ni zan amsa muku har ma yace innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakiri wanda suke girman kai ba sa roƙo na wuta jahannama za su tafi da kaje inda ake so ka yi Allah ka roƙi Allah Allahu yaghbabu in tarakta su'alahu wa bani ya adam hina yas'alu yaghbabu wai shi Allah fushi yake in ka bar roƙansa, amma ɗan adam su lokacin da ake roƙansa lokacin suke fushi shi kuma Allah ka kiro kwan ya ce ka tafi wuta saboda ka kiro kwan ka masa girman kai saboda ka annabi ya ce to iza fasa fas'alullah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah sai ce wa iza in in billah shine mahallin shahid da malam ya dauko ya kawo nan in kuma za ka nemi taimako to ka nemi taimakon ka a wajen Allah to yana so na maka neman taimako ibada ce wadda kawai ga Allah ake yi cikin abin da in ban da Allah ba da iya taimaka maka wa in zasta anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimako wajen Allah shi ma na hadisin mallan yace rawahu turmizi karshen hadisin abin da annabi ma yace masa kai ce wa alam ka sani annal ummata ita al'umma gaba ɗaya laujita ma'at da ta tattaro ala an yanfa uka bi shay'in abu sa su amfani da kai da wani abu dan kauna dan lele da suke maka soyayya suke so sai sun amfanar da kai dai sun tara akan sai ka samu abu lan na nabi ba za su iya amfanar da kai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka sai da abin da Allah ya rubuta maka ce wa alam kuma ka sani da za ta taru ala an yadurruka bi shay'in abu za su cutar da kai da wani abu dan tsana lan burruka nan ma ba su ta cutar da kai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai da abinda Allah ya dora maka annabi ya ce da shi rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf an dauke alkaliman qaddara to ai sai rubuta nasu wa jaffatis suhuf takaddun sun bushe kawai ma'ana abin da ya rige wa rayuwa masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun abin da hikimar Allah ta zartu ya ci gaba da kasantuwa a bayan kasa. abinda Allah hikimarsa ba su zartu ba akan ya gudana duk inda mutane suka kai da so bare samu ba saboda Allah bai kaddara ba hmm. a shine a farkon suratul fatir ne bayan ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi dukkanin yabo ya tabbata ga Allah wanda shine kirkirin samai da kasai in an ce fatir creator kenan ba photocopy bane da babu su shine fatiris samawati wal ardi wanda ya kirkiri halittar samai da kasai sannan ja'ilul mala'ikati rusula shine wanda ya sanya mala'iku su zama jakadu mana yana nufin wata al'umma da aike zai tada ɗaya daga cikin ƴaƴan al'umma da mai da shi annabi ita annabta zaɓi ce ba wani kokari da ake ce yayi karatu har ya zama annabi yayi ibada har ya zama annabi babu kawai Allahu ya ji ne Allah ne yake zaba ita zaɓi ce to haka sai Allah ya zaɓi ɗaya daga cikin ɗaya kun al'umma sai mai da shi annabi to in ya mai da shi annabi sai zama wanda yake turo masa shine mala'ika shine in baka san Allah ba shine wanda ja'ilul mala'ikati rusula wanda ya sanya mala'iku su zama jakadu tsakaninsa da annabawansa Allah ba shi annabawan zuwa ga mutane kuma wa'innan mala'iku sai Allah ce uli ajali hatim ma abota fukafukai su halittar mala'iku fukafukai ne da su masna wa thalatha wa ruba wani mala'ikan da fukafuki biyu wani da uku wani da hudu sai ma Allah ta ƙarshe rotar ce zidu fil khalqi ma yashau yana ƙara ma halitta nau'in abin da hikimarsa ta bar ma'ana kenan wani mala'ikan yakan wuce fuka-fiki biyu ko uku tunda annabi hadisi ya ce ya ga mala'ika jibrilu da fuka-fiki 600 kowane fuke sirdul ufuki ya tokare sa ka gani kaga zada fil kalki ma yashau ala batun biyu uku kuma an tafi 600 ai zada fil kalki ma yashau to yazidu fil kalki ma yashau me yasa ya zama haka sai ce inna allaha ala kulli shay'in qadir saboda shi Allah kan kowane abu mai iko to malin shayi din shi ne aya ta biya a suratul fatir din nan sai Allah ce ma yastahi Allahu lin-nasi min rahmat duk irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mutane budin sa na wata rahama da Allah ya dace su samu sai ce falamu musikala ba wanda ya sai in dai Allah ya yi nufi to ba wanda ya sai sai ce amma wa ma sik abinda kuma Allah ya rike bai nufata ba ka samu ko su samu ko ta al'umma ta samu ka hau sama ka fado fala mursila lahu min ba'd ba wanda ya isa ya bayar bayan Allah ya hana ne wanda abinda ya bayar ya bayu abinda ya hana ya hana inda ya sha ban da dan adam ke shi dan adam yana iya bayarwa amma a ƙarshe a rasa ba samu ba kana iya approving chairman ne ko gwamna ka je a baka a batar da fayil shi ba za ka sake samun ganin sauka an har ya sauka daga mulki shi kuma a nasa ya riga ya gama da matsalarka kai kuma ya bayan ya sauka daga mulki da karin kuma duka ya ji labari baki ba yadda zai lokaci ya wuce kana iya zuwa wajen mai gida ya ce ba za a baka ba kawai ka tabbata ba shi a shi ba gwanan kana iya zuwa ce ba za a baka ba ya koya ma ya sa a kore kwaice bare ganka ba kawai farko ba shi yanzu si a gunsa ba ba a baka ba in kana da hanya da hanya wajen uwar gida ba an zo wajen ita ba sai a baka haka shi a wajensa ya hana ka amma bai san ba a nasa ma aka dauka aka ba to wannan shi dan adam kenan shi yana iya hanawa bai hannu ba yana iya bayarwa bai bayu ba kuma bai matan san ba a bayar din ba sa ya bayar yana iya hanawa bai san an samu ba kuma a nasa shi bai zama an samu ba amma shi ku Allah saboda shi ne al'azizu sai ce ma ya tahi lahunin nasi min rahamati duk irin abin da Allah yi wa mutane buɗi na wata rahama to falamun fika ba wanda ya ce nike wannan rahama wa ma yin sik abin da ya rike kuma bai nufata ba falamun sula lahu min ba'adi ba wanda ya sai bayar bayan ya hana me yasa ya zama haka sai ce wa huwa azizu al saboda shi ne al'azizu mai karfin da wani abu bai gagararsa kenan wanda ya bayar abin ba wanda ya hana abin ba gagararsa ya ba a a hikima ce shi al'azizu ne ba abin da yake gagararsa sai ya ba wani alhakimu ne mai hikima ne sai ya hana wani in bai baka ba akwai abin da ya sa bai baka kai ne baka sani sau nawa kuka nemi wasu abu da kai da wasu wasu suka samu kai baka samu ba lokacin da karsa kake bakin su jiga kamar kai Allah ya tsane ka a ƙarshen sun suka samu abin ya zai musu matsala ka zo kuma sai Allah ya so ni a ah. da baka san Allah ya san ka ba ne ko kuma ka ji mutum yana cewa shi Allah baya san sa saboda bai bashi ba don da yace Allah baya san saboda bai bashi ba tambaya ɗaya zaka masa bashi da mafuta Allah baya san ka shi yasa bai baka ba Allah ga ya mana wa ya tilasta Allah ya yi ka in ka ba a tilasta shi ya yi abu to ya zai abin da baya su to kaga wannan shi abinsa kawai hikima ce yau an yi bayani a sakaratunmu da ya gabata akan addu'a eh, za ka iya roƙon abu sai a canja maka da wani saboda shi Allah ya fi ka sanin mai alkhairi sai ga abin da kake roƙa sai ya canja maka za ka iya yin addu'ar ba a baka ba a canja maka ba saboda Allah ya san in ya baka wani abu halaka ne ba ya so ka haka kai ka san wani kana da ilimin gai to sai ka je lahira tun da addu'ar ibada ce shi shi a roƙe shi ga kai tarihin ladan ibada ba shi ka tafi a firdausi ba shi kenan ba wanda ga ya fiye maka wannan a wajen Allah da ya baka a duniya ka halaka ya tabarka ka tafi firdausi to zaka shi al-aziz al-hakim shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam al alqanut ayi cikin yaban da yake in yana kamun kafa yakan ce Allahumma la mani alima a ataita wala mu'tiya lima mana'ata Allah kai ne ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar ba kuma wanda ya isa ya bada abin da ka hana so wannan Allah subhanahu wata'ala kenan to shine annabi yake gaya wa wannan Ibn Abbas cewa da za su tare akan sai sun cutar da kai ba su isa ba sai da abin da Allah ya dora maka da za su tare dan gasar sai sun baka wani abu in Allah bai baka ba mai baka rawahu turmudi wa qala hasanun sahih yace hadisi ne hasan kuma ingantacce inda za mu kwana na ƙarshe mala ya ce hal inu bil hayaɗi shin za mu iya neman to taimako da rayayyu a baya an soke matattu da wanda ba sa to wani ala a ahya'u din jimu mala ya ce na'am za mu iya neman taimakon rayayyu amma da sharafi shine fi ma ya na alaihi cikin abin da suke da iko kamar misalin na baka cewa ne baka kaza wannan ai kudi ne Allah ya bashi zai iya baka in yana da niyya ko shi ma ya kadaruna alaihi kenan cikin abin da suke da iko fa inna Allah ta'ala domin hakika Allah madaukakin sarki ko qala ta qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ko ku yi taimakekeniya akan nagarta da jin tsoron Allah a ina ya taimake ki ne akan nagarta ga za ta taimaka taimaka ma wani dai wani abin arziki ko wanda dai abin tsaye ne ba za ka taimake shi ba dan annabi hadisi ya ce la'anallahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya taimaki mai banna in ka taimaka aka yi banna da kai aka yi kai ma kana da kamashin banna yawa to haka wa ta'awalu amma alal birr to kalmar ku yi taimakekeniya ne ya halarci a yi ya wanda suke rayuwa a junansu abin da ya dace da daidai ya dace da shari'a ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan amma kada ku yi taimakekeniya akan sabo da wuce gona da iri suratul ma'ida aya ta wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malala garada da amsa da sabata gare ce wallahu fi aunil abdi ai ma Allah ma yana taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akihi mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa eh. ka taimaki bayan Allah Allah ya taimake ka rawahu muslim an abi huraira daga abi huraira wannan shine karshen karatun mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda da muka kuskure kasawa ce daga gare ni subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka ma sa alama sa darasi na 14 Eh. Hmm. Hmm. Hmm. dama ai shi ne masu metafi shi za a bi sallah masu zaman gida su cika shi ne ba zai bi masu zaman gida ba sai dai in cikawa zai sai ya tasa daban in ya kwaya matsayinsa ya kai su bi shi to sai su bi shi kuma su suka shi ne suna da to sai ne na'am eh eh akwai sallah da ake bin kare mu je zuwa. eh na gane na gane na gane ba kai sallah asuba ba an zo kuma za a yi sallah gawa da safe mhm kai yanzu ga ta ka tafi ta wani kai tunani ba ya yi da wannan kai da ake bi sallar azuba mai za ka zo kuma wata sallar gawa sallar gawa da farar kifaya ce in wasu suka yi san dauke wa wasu kai wani ma zai dauke maka a ai wannan kai ka koma ka laɗe karama a kai ka wata in yazo ka zo kuma ka samu sallar baka raka gawar ka samu kira yawwa wa alaikassalam na'am Eh, iya fahimta ta tara ma idan yake gairar magdubi alaihim wal shine ah, limamu sai amin

domin shi makabarta matsalarta in ka fiye yawa zuwa da abin da ake so din kuma zai fita daga ranka tsoron da kuma tunanin da za a nema a rasa shi ne illar likita da mai gadin makabarta su gawa ba ta ba su tsoro a ga yanzu gugu sai rika neman wa'azin ka musu kuma mm. amma ba na mutuwa ba yau eh? haka yake duk wanda bai karanta fatiha ba da sallah eh. a to kana bin liman ba shi kake bi ba kace kana bin liman ai shine kai fasinja ne lokacin ka isa kai wani abu bai yi ba to haka sai fatiyar in yayi ya dauke maka wannan akwai sabani wasu ce in ya karanta fatiya wasu ce a mazhabar su jira irin sa biyu rare kenan a jira kuma ma mu sai sun karanta wannan sabani ne kuma ba shi ne mafi rinjaye ba karka kawo shi kawai in kana bayar liman abubuwa da yawa shi ke dauke maka na'am mm. Allah mu da sunayen ka tsarkaka da sufofin ka madaukaka Allah mai kanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka saka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka bamu mata da su sun da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka fafe su wanda suka da yara suke ne ba su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da ne yin auren Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman kari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna da sun riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurintar da su damunan mu Allah ka albarkace ta abin da ka ba mu Allah ka albarkace shi sharri a wannan damuna Allah ka kare Allah ka sanya alkhairi mai yawa a cikin ta wa alhalu da muke ci Allah ka san su Allah ka dube mu Allah ka yaye mana bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين